nafsul ammaratu lissu akwai nafsul mardiya akwai nafsul mutma'inna da dai sauransu waɗanda alkur'ani ya ambato muna menene ake nihi da wa'annan rayuka ba wai zukatan ba ne ba zukatan ne suke kama wannan suna sunan ba abin da nake so dai a takaice mu gane yanayi ne hali da rai yake tsinta kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya rahmace shi yake cewa الري والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا والحكم لغالب عليها من أحوالها ابن القيم الجوزية الله رحمته الله لا تابي يكي cewa wannan su تموت rai za ta iya zama wani lokaci tana umarta shi da ya je ya aikata zunubi haka ne za mu rinka ji wani lokaci kuma ya je na da nutsuwa wani ya ji wani lokaci ya ziyarta ita da abin da Allah subhanahu ta wani lokaci ya ga ya aikata laifin yana zargin kansa wani lokaci haka kai a rana ɗaya ma za ka iya samun ranka ya tashi daga can zuwa can ya tashi daga can zuwa can kai a cikin sa'a guda ɗaya da muke zaune a nan yanzu wata ta ji laifinta da ana karantawa ya ta ji kai a ce mai asara abin da nayi a baya ban kyauta daidai ba kai raina wallahi har ta dinga jin haushin kanta da goma kenan kaga ta zargi kanta wani lokaci kuma ta ji ta ji ta ji nutsuwa a cikin ranta wani lokaci kuma tana zaune ma ta ce ni bari daga yau ma ban na ƙara zuwa wajen wa'azin tunda in ka zo wa'azin ma zagin ka aiki ba na zuwa wa'azi ba in ya ji an fito laifi yau gobe sai ga da tana zaune ne ta koma bayan da kali sai kullum da ita ake ce to daga yau ita ba za ta ƙara zuwa wajen wa'azi ba kaga ta ya umarce ta da mumuna aiki ya ce to abinda ake rai yaushe ne yake ɗaukar yanayinka yawancin yanayinka ranka ya yake a kuma ta ranta so ɗaya guda ɗaya ba za ka ji alkhairin da take umarta ta ranka ɗan ne kullum ita dai ina ake aikata zunubi ina ake ake morewa can take ita inda ake sabon Allah can take ranta ta yi nutsuwa a can wajen to idan ya zama haka ne to kaga nafsin nafsin ta zama nafsul ammaratu bisu wanda ma Allah ce inna nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi damar rai haka take tana umartar mutum da kyakkyawa sai dai wadda Allah subhanahu wata'ala ya ya ya bi sunan shi ya rahamshe ta Allah ka sanya mu cikin rayuka waɗanda za ka rahamta ka hada su da wani sai ta yi bayani cewa wani hanyoyi ne za a bi wajen fafutuka da da za da gyara rai yadda mutum zai yi ran shi ya zama rai na kwarai ko ya zama rai lawama ko ya zama mutuma'inna wadda aka ce ya ayyatu annafsul mutuma'inna hmm. wadda lokacin mutuwa ake mata bushara ko radiya mardiya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ne mutum zai yi ran shi ya zama wannan malamai suka ce kamar yadda suka ba da fatawa suka ce na daga cikin hanyoyi na gyara rai domin ta zama rai ta kwarai almuhafazatu alal fara'i mai ran ya yi kokari ya kiyaye farallai ta abin da Allah ya wajabta mana to mu yi kokari mu kiyaye su wal iktharu min nawafil mu yawaita nafilfilu wa tilawatul qur'anil azim ko mu yawaita karatun alqur'ani mai girma hanyoyi ne na gyara rai waɗannan hanyoyin kiyaye farillai yawaita nafilfilu yawaita karatun alkur'ani wa tadabburihi da kuma yin tadabburi a cikin karatun alkur'ani ma'ana me tadabburi bibiyan ma'anoninsa kun ga da zamu fara tafsiri muka ce za mu ɗauki surori waɗanda suke bayani akan al'amarin da ya shahi mata kai tsaye a can baya aka ɗauki tun malam abdulrazak Allah ya kare shi Allah ya ƙara mai lafiya ya muna tafsirin suratun nur aka yi suratun nisa aka yi suratun talaq aka yi ahzab haka muka ɗauki surori sannan ko muka zo muka ɗauki surori da muke yawan maimaitawa yau da kullum daga izihi biyar muka gangaro da mi don mu samu in muna karanta alkur'ani muna hararo ma'anar abin da muke karantawa wanda wannan shine abin da ake so Ta tadabburi Allah ta abada ya ta dabbaru nal alkur'ani mutane ba su yin tadabburin ma'anin Alƙur'ani. so ake da muna karanta Alƙur'ani mun ka tadabburi da munasaba tafsirin da muke mutane da yawa daga libya da wani abuwa inda wasu yanzu da disbula kawo mu tashi kun ga disbula Allah saka mai da alkhairi Allah ya kara kare shi da sauran yan agaji ga su waɗanda suke ba da kansu da mun yi da tafsiri kawo mu ta wani lokaci har ya dora shi wallahi wa'ansu suna can inda za a yi minti talatin ba tura tura ba ka suna can yau ba a dora tafsiri ba mutane ruka waɗanda suke amfanuwa da wannan to a ciki akwai wanda jiya jiya ya ne tura mun tambaya ce mai magana akan karatun alqur'ani da tadabburi a cikin alqur'ani yato in mutum baya iya fahimtar ma'anar kenan bai da amfani akwai amfani karatu alqur'ani duk inda yake in kana karanta alqur'ani akwai amfani amma ba kamar ba kana karanta alqur'ani kana tadabburin sa ka san ma'anar abin da kake karanta to yana daga cikin hanyoyi na gyara zuciya karatun alqur'ani da tadabburi alal aqal mu yi kokari musamman fassarori da ake rubutawa akwai fassara ta hausa akwai fassara ma ta faransai da ake rubutawa waɗanda idan mutum yana bibiyan wa'annan fassarorin ba karatu da faransai ba ba karanta alkur'ani da faransai ko da hausa haramun ne haramun ne ba a samun lada da karanta alkur'ani da faransai ko da hausa amma fassara za ki iya bibiyan ta da faransai ko da hausa haramun ne larabci ne qur'ani larabci ne dole mu koyi larabci da mu koyi alkur'ani da alkur'ani je zai je ka gani ya ki yana karanta alkur'ani kamar an tada burtsatse kawai karatun alkur'ani yake yi gashi nan kai kai ka rantse da Allah ba alkur'ani bai ke karanta wannan ba ana qur'ani wannan karatu ko duk wanda ya haka ya aikata laifi wani malami ya ce wal akhdhu bit tajwid hatman labim man lam yujawwid alqur'anu afimu لأن من لم يجوز القرآن آثم لأنه به الإله نزل وهكذا إلينا وصل da tajwidi ka karanta alkur'ani da kyau yadda yake a larabci wajibi ne duk wanda baya karanta alkur'ani da harafansa na larabci da tajwidi da ma'anoninsa yadda yake to yayi laifi babba a wajen Allah li'annahu bihi al-ilahu nazzala wa hakaza ilaina wasala saboda da tajwidin da wannan yaren larabci haka Allah ya ga dama ya sabko shi yaren ran ma Allah wa hakaza ilaina wasala kuma haka yazo kanmu haka nan gashi nan da larabci a rubuce haka zamu karanta alqur'ani amma fassara babu laifi mu bibi fassara alqur'ani da faransa akwai littattafan nan da muka raba na kwanaki ba ni ban sani ba ashe akwai na mai faransa to a da muka ayyuka waɗanda ba su gani wata ce ta je da makaranta da shi ta ce ma ka tura min littafin faransai ta ce ka mu ba mu tura ba littafin faransai na larabci ne ce wallahi na faransai ne ni ba sani ba ashe fasara ne na faransai amma kaga makarantar tasu in su ga qur'ani ma an yi rubutu faransai a jikin to suna hana zuwa da shi dami liki hanya ne dan wa'ansu daga nan za su dinga kai qur'ani suna karanta suna ganin kuma kuma dole ne banna ne dole a gyara akwai wani ta hana shi ne gida ya karanta wannan kuskure ne mu daina wannan qur'anin ba a karanta ta wannan wanda suka yi shi in sun yi da kyakkyawan niyya Allah ya ba su lada kyakkyawan niyya amma sun yi kuskure sun yi kuskure ba a rubuta qur'ani da wani yare in ba da larabci ba muna bayani akan hanyoyi go na gyara zuciya muka ce tadabburin alqur'ani sai mu dawamatu dhikrillahi ta'ala mu dawwama wajen ambaton Allah manzo Allah ce la yazalu lisanuka ghadaban an dhikrillah kada ka bari harshen ka ya zama kullum yana ɗanye wajen ambaton Allah kullum mu zama masu ambaton Allah zikiri sahi da yamma zikiri na shiga gida zikiri na kada. wannan shi ake so mai babu ta kokulla layi ba kamar wasu tsoyin yan kokowa mutum ya rike addu'a addu'a ta yi komi addu'a shine makami na mumini da yawa daga cikin waɗanda yau ba sa da layan nan kuma su ma matsalar kuskuren da suke faɗa ba sa addu'a sai ki kin je kin harari wani shegen boka ya ji ya miki bokanci kin fara kina ta ihu kina ta rishin laya ce taba shi kin taba shi kuma ki kin sana ba ki shirya ba in za ki taba shi ki shirya ki addu'a ki yi bismillah alladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wa la fis sama'i da sauran azkar da addu'a kuskure ne muke yi wallahi kuskure ne babba ba ma addu'a a rayuwa wata kuna zama lafiya lafiya tana jin haushin ki za ta bin ki da sharri ki addu'a ba mu ce ba ki je wajen buka ki je ki addu'a kuma kada ki je wani malami ki ce ba ki addu'a mu waye har yanzu muna da muna addini da kauyanci in aka ce mai addu'a ya buji malam a ba mu addu'a a ba mu lakari wallahi wata tana bibiya na da shari'a ba ne addu'a bai da wannan Allah nan da ya halice mu da yaran mu ya san yaran mu ba shi yayi yaran namu mene da matsalar ki gawa Allah Allah matsala ta kaza Allah ka san waɗanda suke yi ina da shari'a Allah ka kare ni. akwai addu'o'in da za a je a karanta malam ba ku za ga salo da ya kamata ku rinka cewa balibai malam a koya mu addu'a shiga gida malam a koya mu addu'a fita da gida saboda manzo Allah ya karanta irin wanda da yanzu misali na zo zan fita daga yace to za mu fita daga gida Allah ka kare mu daga sharrin sama da na ƙasa da na baya da na gaba da na aljanu da na mutane da na kudu da na bakake da na farare da na kaji da na tattabaru wa ya saka wannan addu'a bid'a ne saboda manzo Allah idan zai fita gida akwai addu'a da ka sai ka koyi irin wanda manzo Allah ke karanta amma inda aka ce mu yi addu'a to kawai sai mu daga hannun mu roki Allah da komai wannan sai mu roki Allah ya kare mu daga sharrin tattabaru da aljanu da kunguruma da komai hada kadan gari amma inda manzon Allah ya karanta addu'ar tasa shiga ban daki za ka shiga ban daki manzon Allah ya karanta da ake shiga ban daki sai ka karanta addu'ar da manzon Allah ya karanta wannan shi ne son manzon Allah yanda manzon Allah ya karanta sai ka shiga ban daki yanda manzon Allah in zai yi barci ga yake karantawa me manzon Allah ya karanta yau za ka ga akwai wanda suke karanta bismillah idan za su tashi amma ba daga salon da yadda manzon Allah yake karantawa ba masu su kama sunan kowane katon banza za su kama sunan bismillah karatun tashi wace wa ya sa maka sa karatun tashi ne wace ka sa karatun tashi yani kada shi ne duk wani gyara da za ka wa manzo Allah abinda manzo Allah ya kace za ka wa manzo Allah gyara ko kai ka ambani ka kara ko ka rage shine bid'a to da Allah wannan tsakani da Allah bai kai ba mu fafutuke shi a rinka a rinka yakansa manzo Allah ba aka ce manzo Allah fa za ka zo manzo Allah ka rinka mai karambani kana nuna bai iya ba kuma ka ce a kyale ka ka rinka bid'a duk abin da manzo Allah ya ce ayi kaza dai ka kawo gyara kuma masoyan manzo Allah na gaskiya ka ce su rike baki su ma shi wanda ba zai yiwu ba to amma in aka ce addu'a haka a bude to mu roki manzo kar wanda ka je ya baka lakani kar da ki je wajen kowa ya baki lakani addu'a ta bude ta neman kariya ba addu'a bace ta azkarus sabai wal masa ba addu'a bace waɗanda suke da sababi wanda manzo Allah in yayi kaza ki karanta kaza kawai addu'a ce ta neman bukatun ki kike da bukata kan ma wani ya sani tsakanin ki sai da Allah ki ki je ki addu'a da yaran da kika iya in ki iya shinuwa ce ma ki je ki da shinuwanci Allah ya ya sani tiyar kai kurma in yi addu'a Allah ya sani makaranta a cikin suratul mulk ko kuma ce ne shine amfanin karanta alqur'ani da fassara alqur'ani to mu dawwama a zikiri zikiruka ga sunan jiya mun bada tasbihai da manzon Allah yake hadda da ma oga kwata-kwata a cikin tasbihin ko mun ga sayyidul istighfar mun ga istighfarin da duk laifin da ka aikata ko karin dubanin laifin ka ya kai girman gudu a gilin daga in ka karanta shi Allah da ya ma wannan laifin wani zikiri ne wani zikiri ne muka ce to shi kenan in kun je kun karanta a gida ولذكري لي مكا قال وانا سيد الاستغفار وانا سيد الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بارك الله فيكم وانا شيني ذكرا جديدا موتي يا كرنتا تزرق انصار Allah yana yafe mai sannan in mutum yana so ya gyara zuciyarsa kuna rike dai abubuwan da muka ga muka ce na farko shine kiyaye farillai yawaita nafilfilu karatun alkur'ani da tadabburin karatun alkur'ani da dawwama wajen ambaton Allah na gaba malamai suka ce halartar wajajen da ake karantar da ilimi makaranta jahili ko ya so ya gyara zuciyarsa ba ta gyaruwa misali ke kike da mota shikenan motar ki ta lalace kika ga wani kina so ki gyara kike kirawo ki tattaro makiyayin kakaran gaba daya kike su gyara miki za su iya gyara idan su cire miki tiyon tiyon tiyon baki da <laughs> sula sai da sulala ta miki kaya maimakon gyara ba za su ta miki saboda me sun jahilci abu to ko kina so ki gyara zuciyarki sai ki me sai kin halarci inda za ki san hanyoyin da ake gyara zuciya Shi ne majalisar ilimi ki tafi makaranta ki tafi wajen wa'azzuka duk inda ake nasiha ki tafi wannan neman gyaran zuciya ne wanda wajibi ne kowa daga cikin mai gyara zuciyarsa abu na gaba mu muhasabatun su alama ta o ilaihi min ash-shahawati wal ma'asi mutum ya rinka wa kanshi ya rinka wa ransa muhasaba muhasaba ne ne ya rinka mata faɗa yana bincikanta akan abin da take kiran shi zuwa ga aikatawa da laifi ranmu tana so mu aikata laifi tana so mu aikata sabo kullum sai mu rinka mata faɗa muna taka mata birki abu na gaba a gurguji shine musahabatu salihin